Salamu alaikum. Alaikum salam mu da wannan lokaci. Yawwa barka da warhaka Ahmad Abubakar Dakta. Muna magana yau akan abota ko kuma mu ce amintaka duk yadda mutum ya kalle ta to muna son mu magana akan ta yau. Me ka fahimta da kalmar ma abota tukunna musamman ga maza? Abota kamar yadda a Hausa aka fi sanin ta da amini a ce ai wani amini na ne. Aminci kalma ce ta larabci wadda take nufin ka amince wa mutum. ka amince masa shine ka mika masa dukkan wani sirrin rayuwarka ya san waye kai ya san abubuwan da ba kowa ne sani ba ka ba shi amana ta taka zai iya zama ibaka shawara akan rayuwarka zai iya zama ibaka shawara akan wani abu da kake so wanda ba kowa kake son sani ba a nan dai amana ko a ce amini ko aboki shine wanda kuka zama tunaninku ya zo iri ɗaya za ku iya zama ku tattauna ku hira akan wani abu wanda dukkan ku da kai ce abin duk kuna san shi to mm. ne amini to aboki mm. ne mutumin da kuke zama wanda ra'ayinku ya zo ɗaya shi ne kalmar hausa da tafi dacewa da abu mm. wanda ra'ayinku ya zo ɗaya kuke zama kuke fahimtar juna shin wannan kalma ta abuta kuma ce harkar abotar kanta ya ta faro da yanzu kuma ya kuke kallanta ko kuma ce ya mutane suke kallanta yanzu iri ɗaya ne ko ko wani abu ya canza To akwai gaskiya bambanci tsakanin abokantaka a zamanin baya da abokantaka irin ta wannan zamanin. Domin in fara da abokantaka wannan zamanin mm. kamar yadda ake cewa friend with benefit wato za ka yi aboki in dai ba kana morar wani abu a tare da shi ba to ba aboki ba ne. Mm. Yanzu duk wanda ka ji ya ce wani aboki na ne mm. to ka tuntuɓa ka bincika za ka tara akwai wani abu da yake mora a wajensa ko yana taimaka masa a harkar karatu ko kuma a kasuwa ne yana taimaka masa da wani abu a harkar kuɗi kuɗi ko kuma akwai wani abu lokacin da wannan abun da yake nema isamu daga lokacin zai ajiye shi a gefe an gama abokantaka da shi hmm. amma abokantaka ta da yawanci zaka tarar aminci ne wanda bi kun taso da mutum tun haihuwa an haife ku gari ɗaya kun tashi makota ne ku ko ku ɗaya kun tashi sai ka ga kun zama kun amince da juna kuna fahimtar junanku ku zo na ku hira ku har zuwa aurenku. Hmm. Kai har su tsufanku za ka ga amincin nan ana ta yi ba wai kai da shi ba da kai da iyalinka da yan uwanka kowa ya san wani abokinka ne idan wani larura ta same ka zai zo ita ya ka daje. in wani abun alkhairi ya same ka zai zo ita ya ka abun alkhairi sannan duk ci gaban da za ka samu a rayuwa ba zai maka hmm. haddada ba ba zai maka bakin ciki ba abun nan larurar zamani larurar rayuwa ta same ka zai dinga ɗaukar abun shi izo ike maka maka idan hidimarka ta tashi ta aure ko ta wani abu zai kashe ko nawa ne ko menene ya maka hmm. kai saboda amana irin ta da zai za ka iya yin tafiya ka bar iyalinka a hannun abokinka idan ga kula da su ina ba su abinci ko wani abu amma a yanzu ba haka ba abin yake yanzu mun zama rayuwa ce ta friendly benefit hmm. aminci ko abokantaka sai idan da dalili in babu dalili zai wahala za ka ga mutane na wanda su zuke su zauna daga su a cikin ɗaki sai su amma babu wani abu a tsakanin su. Kaga mun ji na yanzu. Na baya din shin ta amfanar da mutane kasancewar ba a damu da cewa me zan kare da shi ba na kuɗi ko kuma na wata shawara in sai dai kawai zaman taron? Ah to ai wannan zaman taron hmm. shi yake kawo wato fahimtar juna. fahimtar juna ta yadda za ka ga ana tare din na san matsalar wane na san abin da yake so a rayuwa mm. so da haka idan wani abu na ga zai cuce shi zan fito sirri in ba shi shawara mm. kuma zai ɗau shawara ta mm. idan wani abu ya zo wanda na san abun nan na alkhairi zai same shi ko da ni zai same ni sai ka ga na fi son aboki na isamu kai ko ci gaba ne ki same ka kai kaɗai za ka ga ka fi son sai ka nemo abokinka kun zo kun yi tare amma na yanzu ba haka bane idan kana tare da abokinka wani abun alkhairi alheri ya same ka zaka ga gudu kake kar ma iji dan kai ya maka hasara saboda wani abokin daga ya je ka samu ka samu ci gaba zai dinga maka yaƙi. ina mm. nuna maka yana murna sai koma ba ya dinga saran kafarka ya dinga neman iso ta abin da abin ya lallace tsari na rayuwa da kuma lallacewar ita zamantakewa an ga kula da kowa yana rayuwa a garin su ne kowa yana rayuwa a ƙauyen su ne amma yanzu an samu rural urban migration mutane suna barin ƙauyuka ana dawowa birni mm. rayuwar yan birni muke yi so da ka tarbiyya tarbiyya da yanayin zamantakewa ta lallace a ƙauye bai bi mutane ashirin talatin mm, kake hulɗa da su ba mm. daga unguwarku kusan sai waɗanda suke makotanku mm. sai ka ga irin duk abin da za ku tattauna din abu ne irin ɗan klas a guri guda abokinka kusan da safe ranar yamma dare kuna tare in gona za ku dawo kasuwa za ku je za ku je kasuwa in neman aure ne za ku je tare za ka rika hannun abokinka in ya je ma zai ga wai aboki ne yake yi maka hira da mm. budurwarka yake maka zance saboda tsabar amintaka mm. maka hira hmm. yi maka komai shi wannan aminci din haka ko mutum mutuwa ta same shi zai yi za ka ga ya ce in ya mutu ga fa matarsa a gidan ga ƴaƴansa a gidan hmm. ga ƴan uwa amma idan ya ga mutuwa ta zo sai ka ji ce a nemo abokina wani shi ya san sirri na sosai shi ne zai zo ice a wane wane na bin shi bashi wane na bin shi bashi yana da gida guri kaza yana da guri kaza yana da abu guri kaza har ma sai kaga an bar wasiya wani ya ce ai a auri matar shi kwarai da gaske hmm. to sai ku saboda yayi imani cewa wannan aminin nasa zai rike masa wannan matar cikin amana zai rike ta cikin rufin asiri hmm. ba zai yadda asirin shi turu a gari ba amma yanzu ba wai babu abokantaka bane akwai abokantaka amma babu aminci